hijira 1448 wanda kuma ya yi daidai da 22 ga watan yuni ne 22 ga watan yuni da ɗaya ko da 21 ga watan yuni miladiya 2026 muna masallacin marigayi malam ne. da ke shiyar zagi a cikin birnin Sokoto domin ci gaba da karatun littafin alwajir fi fiqh sunnati wal kitab a cikin ci gaba da karatu muna cikin kaifiyar tafiyarin najasa wato yadda ake tsarkake najasa za mu tashi gabar da ke magana akan i'fa i'fa ul lihiya i'fa ul lihiya wato cika geme a bar gashin geme yayi yawa kada a sassabce a sassake a sassabe a bashi yayi yawa yayi yawa mai littafi yana cewa ifa'ul eh, lihiyatu wajibun wato kame geme mutum ya bar geme ne ya riƙe geme ne ya ki askewa ya ta ragewa ya na ƙarfa daga afaf ne kamun kai al'afaf kamun kai to shi ma gene to sai a kame shi a rike shi ya ta yawa ya ta yawa ya ta yawa to barin gene wajibin wajibi ne wa halkuha haram aske gene ɗungurungun gaba ɗaya to haramun ne لأنه تغيير لخلق الله domin ko yana daga cikin canza halittar Allah haka ne ko yana daga cikin alamomin fiskan namiji da fiskan mace a ga namiji fiskan namiji jage gemi ga saje mace ita ko babu gemi babu saje da duk lokacin da namiji ya ɗebe gemi ya ɗebe sajen to ya canza halitta sai daga yadda Allah halitta ta saboda haka ya shiga cikin kyacewa da Allah subhanahu wata'ala yayi ga masu canza halitta wa huwa min amali shaytan kuma can eh, har aske gashi din na daga cikin ayyukan shaytan wato yana daga cikin bin talalabiyar shaytan da Allah ce la tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaidan kada ku bi shawarwarin shaidan kada ku bi kawacen-kawacen shaidan kuma kada ku bi abin da shaidan ke iza ku zuwa gare alƙa'il ga abin da shaidan ke cewa wani amuran nahun fadayogayyarun na halkan layi kuma ya kai Allah wallahi zan umarci bayan ka fi canza halitta Allah yadda Allah halicce su su canza halitta idan suka canza halitta baki ne ya yi bilisi ya ce shi hori shi sun koma ya canza halittar da Allah ya maki an gajera ce ta kawo takalmin katako ta hau don tana cikin wari a ganta ita ma da tsawo ba gajera ba saboda zai aka haka nan don ba ya sare ƙwauro a yi ƙari ko na iyawa sare shi ke da harka ta lalace to duk yana daga cikin wannan mai wata gajeren hanci ne a ce a a ja mai hanci hanci ya ƙara tsawo an mara wushiriya ne a ce a a yi mai wushiriya duk yana cikin yi da lafi to haka ma aske gemu yana daga cikin canza halitta ubangiji wa fi halqiha tashabbuhum bin nisa a cikin aske gemu akwai ne yin kama da mata wa qad la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al mushabbihin min ar-rijali bin nisa kuma tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsinewa masu kama da al mushabbihin min ar-rijali sai ce almushabbihi na bin nisa annabi ya ne ma masu kama da mata mina rijalin daga cikin maza waɗanda koshe suke ƙoƙarin su koma a wa mata magana sai a karya murya a koma a wa magana mata kamar yadda 'yan daudu kan yi tahiya haka nan ɗar sanya tuwahi haka nan to haka nan ma aske geme na daga cikin mai a tashabbuhu bin nisa yin kama da mata kamar yadda mata su ma in za su yi ƙoƙarin cewa su kawo zashi su ɗaɗɗafa su ma su koma awa maza su ma sun ƙoƙarin canza halittar Allah suke yi shi ne sa duk da tuwakin da mata ke sawa kai namiji haramun ne kasar tuwayin da ke banta gare su kaɗai yanzu dai ɗaya ka ɗauko zani kaɗar ma ba al'adar mu ce, bale a ce a al'ada ce ba ta shabbuku ba ko ko mace ta dauko jin da kot ta sa to ita ba ta aikata haramu ita da kudinta ta sai abinta amma shari'a ta haramta mu don tuwayen da nake banta da maza ne kawai akwai irin wandunan da ake dunkawa saboda mata kadai akwai wadanda mata da maza suke tarayya amma duk abin da tuwahi da maza ke tare kadaita suka ya kadaici maza haramun mata su sa duk wanda kuma ya kadaici mata haramun namiji su sa mace ta dauko kube ta sa ko la kube haramun ce amma akwai hundunan da ake sakawa saboda abin da mata ta dauko wannan ta sa shi ke kai kuma irin wannan hulluna kai namiji ka dauko ka sa to ko kai kuma haramun ne ya kuma tashabbuhum bin nisa wa kad amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi ifaiha dalilai guda biyu ke da ya kawo ku? Eh, na farko dai eh, abin na aske gemin na daga cikin mai aikin shaidan na biyu yana daga cikin mai tashabbuhu bin nisa kamanceceniya da mata to dukkan su kuma arabun ne shar'an wa qad amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi ifa'iha sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da mai ifa'iha da rike gemi kada sassabe kada kuma aski wal amru lil wujubi umarni kuwa asali shine wajabci kama huwa ma'lumun kamar da yake sananne ne wurin malaman usulul fiqh da zara an ce abin an bada umarni aqimus sala to iqamatu sala zama wajib sai in wani dalili ya zo ya kawo da wannan wajabcin zuwa ga mustahabbanci dalilai guda uku kenan ko ga umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma akwai tashabbuhun bin nisa sannan kuma aiki ne na shaidan an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace juzzu shawariba ko rage gashin baki kada bar gashin baki buzu buzu kamar yadda arna ke yi wa arhu alliha amma ku sako gemi arha imana ya sako arha sitra wato ya sako labule wa arhu alliha ku sako labule da ku sako mai alliha eh, eh, gemi sai annabi ya ce khaliful yahuda wannan ta'kid ne khaliful lil qusaba ma yahudawa su yahudawa a majusa ko a khaliful majus qusaba ma maguzawa su sabanin haka nan ne suke yi to aske gemi, su bar gashin baki to ku ku saba musu saboda haka aske gemi, a bar gashin baki yana daga cikin kamanceceniya da majusawa kuma kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya eh, umarni da saba musu وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي خالف المشركين كتابة ومشركي وفروا اللحى كتكا كتكا غاشن جيني التوفير شيني تشكاوا kabar gemin ya tsirowa ya tsirowa ya tsirowa ya tsirowa har ya kai iyakan tsiro wanda ubangiji ya hukunta da shi in ya kasance fuska za ta yi muni wani annabi ya ba da dama a rage don kada fuskar mutum ya muni inda duk ya shiga sai ya zan ya tozarta sannan wa ahafu wa ahfu ba, ku sassabce ba gashin baki wato a rage gashin baki na rage gashin baki sai a bar abin nan gemi abin da ya magana a kan irfa'ul lihiya kenan idan za ka bi wannan to lalle duk da wasu ahlus suna in ma suna kaucewa ma wannan suna saba ma wannan wasu sun ɗauka cewa barin gemi al'adar sun kaka wasu shekaru sannan ne kake da daman barin gemi don ka nuna cewa kai ma yanzu ka isa bayan ko amma an baka kai wannan shekarun ba ita ya ka isa aza gemi kai ka aza maganka Allah ne ke tsirarwa a lokacin da ya ga dama da zarar tsirar da shi ko to dole ne akwai dokoki na musulunci ta tare ne dole ne a kiyaye shi to sa'an nan sai a Asawaki asiwaku mustahabun fi kulli hal cewa cin asawaki mustahabbi ne a cikin duk yanayin da ake inda sahi ne inda rana inda marece inda dare ana azumi ko ba a azumi wa ya ta'akkadu istihbabuhu amma mustahabbancin na karfafuwa a waɗannan lokuta da zai zano muna inda alwudu'i a lokacin alwalla an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an ashqa ala ummati ba don kadan anantawa umma ta ba la amartuhum da na umarce su bi siwakin da ce asawaki ma'al wudu'i tare da alwalla wato duk lokacin da za alwalla sai su yi asawaki amma saboda mai bai ba da wannan umarnin ba don gudun kada al'umma ta ta shiga cikin wahala ashe duk shugaba na gari to bai so al'umma ta ta wahala jama'an da suke tare a ce sun shiga cikin wahala a to bai sun gani haka ne saboda haka wani abin da yake gani ma akwai amfani suke gare su don cin asawaki amfani ne gare mu ba ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam kadai amfanin zai tsaya ba bale ya ce ai amfani shi ne amfani ne gare mu duk gaba ɗaya don madharatun lil qawmi wa marbatun kuma lil rabbi idan ka ci asawaki kana daga cikin yarda Allah sannan kuma ga bakinka kuma ya tsarkaku wasu ƙwayoyin cuta da wasu abubuwan da za su yi cutar da kai duka ɗebe su amma duk da haka manzo sallallahu da wasallam bai wajabta ba kasancewa mai idan ya wajabta to al'umma ta za ta shiga cikin wahala to idan za a kwatanta da shugabannin da muke da waɗanda ke biyowa bayansu su da makamantansu sai ga cewa su babu ruwansu da wannan su ne maslaha dai kuma galiban masalihi din nasu ne ba wani masalihi ne na al'umma ba balle a ce ai na al'umma ne amfanin su ne in sun wahala ma ai su za su ci moriya abin to ba haka nan na ba yawanci sai ga sun shugabannin ka cin moriya abin amma al'umma suke cikin wahala to wannan ba ke ba shugabanci kwarai ne kin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba don kada wahal da al'umma ta ba <coughs> don Allah ya siffanta shi da ra'ufun rahimu bilmominin ra'ufun rahimu to sannan na biyu inda sala a lokacin sallah mutum ya yi alwalla da zara kahin a zo a yi sallah to lokacin da zai zo yi sallah na ana bukatar ya ci a sawaki zai shigo ne cikin jama'a عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لولا أن أشق على أمتي بعدهم كان انتاوى لأمة تابا لا أمرتهم بالسواك دانا شيء سدني أسواك عند كل صلاة أقوم قوة صلاة جلوك lokacin da صلاة سيسنك أسواك sallah sai sun ci asawal to idan ya kasance manzo bai yi wannan umarnin ba to mustahabbancin na karfafuwa a waɗannan wuraren kamar yadda mai littafin ya faɗi ibn qayyim al-jawziyya a cikin littafi ne manarul munif sai da ya kawo fawa'id guda saba'in dangane da Eh, abin nan na abin na asawa ko abin nan falala afuwan falala ɗaya-ɗaya-ɗaya har saba'in ga wanda ya ci asawaki ya yi sallah da kuma wanda bai asawaki ba suna da daraja saba'in tsakaninsu saboda cin asawakin nan da yi to ya ka irin waɗannan dalilan daga manzo sallallahu alaihi wasallam da yawa sannan salisan inda qira'at alquran a lokacin da mutum zai zo ya karanta alqur'ani ana so ya ci asawai ana aliyu radiyallahu anhu qala ali ibn abi talib ya ce amarna eh, amarna bisiwaki da yake marana ya umarce mu an san kenan mai ba su umarni ko ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da yin asawaki wa qala sai ce innal abda idza qama yusalli atahu malaku cewa lalle ne bawa idan ya tsayi yana sallah mala'iki zai zo mai fa qama khalfahu sai tsaya baya gare shi yastami'u alqur'ana wa yadnu yana saurare Alƙur'ani kuma yana kusantowa fala ya sami wa dunu bai gushewa yana saurare Alƙur'ani yana kusantowa hatta ya fahu ala fihi har ya aza baki ne akan bakin mai karatu. fala ya yaqra'u ayatan ba zai karanta aya ɗaya ba, illa kanar fi jaufil malaki, face sai iska ayan nan da ya karanta to ya shiga cikin cikin mala'iku wannan hadisin ya ce sahihun da gairihi bai haƙi ya ruwaito shi ha'un ƙafin ya rubuta muku haka nan? yayin ha'un ƙafin bai haƙi kenan ta sunan al-kubra sai na hudu inda da baiti a lokacin da mutum ya dawurin balaguro zai shiga gida to ya ci asawai kahin ya shiga gida ko kuma da ya shiga to ya ci asawai an al-miqdam ibn shuraih ana bihi shine shuraih al-qadi kenan qala yace sa'atu aisha yace na tambayi aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha qultu nace mata bi ayi shay'in da wani abu ne kana yabda'u kana yabda'u nabi sallallahu alaihi wasallam nabi ya kasance yana farawa idza dakhala baitahu idan ya shiga gidane da me ya farawa wani aiki ya fara yi qalat da dace bisbak asawaki yake farawa yace asawaki ya goge baki ne to na biyar inda alƙiyamu min allai a lokacin kuma da yin asawaki ke karfafuwa mustahabbancin sa a lokacin da mutum ya farka da dare zai zo ya sallar ƙiyamun lai an huzaifa ibn al-yaman kenan radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama liyata hajjada. annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi cikin dare don yin tahajjudi ya shusufahu bisiwak wato yana goge baki na bisiwakin da asawaki sai yayi asawaki sa'annan yayi alwala ya ce ya salla idan aka zo wurin alwala za a yi da asawaki sai an fara ce asawaki tukunna an gaba sannan aka fara alwanda. sanin cewa an kai ga baki kurkurewa ke ba wanke baki ake yi ba shine sa waɗanda sai sun ɗebo ruwa sun kai baki wanda su sa hannu suna gogewa waɗa musu wanke baki na suke ba kurkurar baki suka yi don an karantar da su cewa in babu asawaki, sawaki to a sa ɗan yatsa a goge bakin ko to kahin a fara alwala kai, ba ana cikin tsakiya alwala ba in mutum ya sa nan ya tsanya goge ya goge ya goge bakin shi kenan ya gama sai fara wanko hannu huda. in ya kawo ga baki ruwa ɗaya zai sa ya kurkura ya zubar amma lokacin da ya gumɗa ruwa ya sa ɗan yatsa yana goga baki wanke baki ne ke wannan lokacin ba kurkura baki saboda haka ya sa wa musulna alwala to daga nan sai karahiyatu natfi shaibi karhancin ƙige furhura ga waɗanda furhura su yi kware hitoma sai ga an kama ɗaya an ƙige an yasuwa hmm. yana ganin cewa a ganshi da furhura ɗauka ta za a yi ya shi ko bai sun tsuwa. bai sa alheri na tsufa ba mutum nawa ka tsufa ka gani ka kan shekarun tsufa hmm? a shekar gode ma Allah idan har ya rayar da kai ka kai shekarun tsufa sai gode ma Allah Allah ce awalam na amirkum ma ya zakar fi man waje wa man nabi mun rayar da ku mun kai ku har shekarun da duk wani wanda zai wa'azu ya wa'azu to wasu waɗannan shekarun ma ba su gani ba to kai har kai ka gani kuma ko butulce ba Allah kake ba ka so a ce ka kai wannan shekaru to mu ji ana amr ibn shu'aib da nabihi an jaddihi wannan isnadin na daga cikin asani eh, na koli daga mahadisi hasan a wasu ma na inganta shi amr ibn shu'aib ana bihi an jaddihi bahas ibn hakim ana bihi an jaddihi sannan mu'awiya ibn wane ne haida asanid guda uku ne waɗanda da an gama sahih to gare su ake zuwa a wasu ma na inganta amr ibn shu'ai ko shi ko nan shu'ai an abihi sunan mahaifinsa shu'aib ibn muhammad uban shi shu'ab ɗin muhammad ciki an jaddihi jaddihi kuma abdullahi ibn amr abdullahi ibn amr ibn al'as shi aka kan to nan da ce an abihi babu tabbaci ce babu kokwanto cewa ga shu'aib abihi din ke komawa ko to an jaddihi fa ga shu'aib ha'un ke komawa kakan shu'aib ko kuwa ga kakan uban shu'aib eh da shu'aib zahiri ke dan ko in haka nan ne hadisin da'ifun ne an ga shu'aib ha'un din jaddi ke komawa to hadisin da'ifun ne ga uban shu'aib dai Muhammad ibn Abdullah ibn Amr hmm ha wanda abihi na komawa ga shu'aib shu'aib ibn Muhammad Muhammad ibn Abdullah ibn Amr to shi Muhammad din ya ji hadisi ga Abdullah ibn Amr as-sahabi shi shu'aib ya yi karatu ga ubanai muhammad yan bayan da ko saboda haka ha wannan abihi na koma ga shu'aib ne wato ya ansa wannan hadisin ga mahaifi ne muhammad an jaddihi sannan shi ko muhammad eh, ya anso ga eh, abdullahi eh, ibn amr kenan to saboda haka abd amr ibn shu'aib ibn muhammad ibn abdullahi ibn amr to sai an amr ibn shu'aib an abihi sai ana amr ibn shu'aib an abihi to abihi shu'aib din kenan saboda haka amr ya amsa hadisin ga uban shi shu'aib shi ko shu'aib ana bihi muhammad ko so abu isna eh, ha'un din farko abihi na komawa ga amr amr ne ba ga shu'aib ba ana abdullahi ibn amr ko amr ibn shu'aib amr ibn shu'aib ana bihi saboda haka ha'un na komawa ga amr ya an hadisan hadisin ga uban shi wa uban shi shine shu'aib an jaddihi sannan jadd ha'un din jadd din ke koma ga shu'aib kamar yadda kuka ce shu'aib don shu'aib ibn muhammad ibn abdullah saboda haka da ɗin din yayi karatu ga eh, jadd ɗinsa abdullahi ibn amr amma shi amr iyaka ta ga shu'aib ya karatu amma bai karatu ga Abdullahi bin Amr ba Bai karatu ga Abdullahi bin Amr ba to wannan isnadin haka yake zuwa ana bihi an jaddihi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف لا تنتف الشيبه منذ صلى الله عليه وسلم kada ku kinje kurkura ma min muslimin babu wani musulmi ya shibu shaibatan da kurkura zai tsiro mai kwara daya fil islam a musulunci yana musulmi aw kurkura kwara ɗaya ta tsiro mai illa kanat lahu nuran yawmal qiyama ce wannan kurkuran nan ta kasance mai haske ranar alkiyama amma idan yana maraba da ita hmm, amma in bai kyama yasa ce wannan matanin hadisin sahihun ne eh, isnadin eh, hasanun ne amma mata saboda matan hadisin malamai suka inganta wannan isa hadisin ne to daga nan sai tagayyaru shaybi bil hinna'i wal katami wa ma wa tahrimus sawad eh canza gashi tagayyaru shayb canza hurhura bil hinna'in da lalle wal katami da kuduji wa ma da makamantansu Eh, wata harimar siwak da kuma asawad da kuma haramcin rina gashi baki da koma baki an san lalle dai ko kudu jikan sai manoma eh <laughs> baka san kudu ji ba subhanallah a da Allah ba maganar tsaki ba ga kuduji na hitowa ga gero ga wake da dawa duk kuduji na hitowa Thank eh? <laughs> you. duk shukan da ƙuduji zai hito ƙarƙashinta to kama ɗimbirewa za su sai an ɗaya mai ƙudujin sai an ɗaya mai ƙudujin An an fara noma ku je gonaki a gwada muku ƙuduji to kudujin rini ana rini abin nan gashi da wasu na rini gashin da kudujin ne eh, ya koma abin nan baki to ana bizar jundub ibn junada ce na radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna ahsana ma gayyartum bihi shayba cewa lalle mafi kyau abinda za ku canza gashin ku da shi alhinna'u lalle wal da kuma ƙuduji ko eh, to ƙudujin din ba baki yake wa baki ne in baki yake sa ba a yi da shi eh sannan wa na bi nabi hurairah radiyallahu anhu kala-kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce innal yahuda wan nasara Yahuda da nasara la yasbuquna ba su rene gashinsu saboda ka fa khalifuhum ku ku saba musu ku zanka rene gashin ku da kuma gemin ku kuma haka nan kun saba ba yahudawa ne saboda ka da ganin wani ya rene gashi ne to za ku gane cewa musulmi ne ba ba yahude bane ba ba nasari ba. وعن جابر رضي الله عنه قال otiya bi abi kuhafa jabir ya ce an zo da mahaifin abubakar siddiq ne abdullahi eh, ne eh, abu kuhafa ko saboda haka aka ce ma abubakar ne abdullahi ibn abi kuhafa to an zo da abu kuhafa ɗin yau mafati makata ranar da aka yi an she maka hannun kahirar warasuhu walhiyatuhu gama da kai ne da kuma gemi ne duka ce auduga da kuma fari ta bayaban ko shi ne ke saboda fari duk sun kuma a auduga wa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gayyaru haza bi shay'in ku canza wannan Eh, gashin farin gashin bishayin da wani abu amma wajita da busawa da wani sati baki kar ku sa abin da zai mai da gashin baki don daga bakin ya hito ko in toka a mai sace in aka mai sace akwai algusu ci, an bai sace ko akwai algusu in ya zan tsoho da zafi jinkira ya rine gashi ne baki sai a ce sai ba tsoho ba da yaro na ko sai da wannan algusun da ke cikin bakin annabi ya ce a nifaci abin nan bakin hmm. amma an san gashi ba eh, ruwan lalle ba ne, ko da ganin gashi ruwan lalle an san cewa to rimewa an kai sai saboda haka wannan babu komai dama an sani amma abin da zai bar da sau to shine ba a so a yi amfani da shi sai a yi amfani da abin da kowa zai iya ganewa. Tawani ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yakunu qaumun za a yi wasu mutane wato can ke da take karshen zamani kamar irin wannan lokaci namu Ya yakhdibuna suna abin nan sa lalle fi akhirin zamani a can ƙarshen zamani kenan lokacin tashin duniya amma duk sawadin da baki suke yi maimako a lalle to to su da baki suke sai su kawo baki abu su shafa akwai wasu burabutsai kamar kanwa suke to su baki renin su baki ne ba ja ba ba wata kala daban ba saboda haka kasashen arna akwai masu wannan sana'an ta musamman kamar yadda su china ko suke yawo da kayan su suna shining to su ma haka nan suke yawo da kayan canza gashi da kayan aikin su na abin da yan buroshin su da komi da komi iyaka da ka zo ka zauna a yi maka a mai da gashin ta ya koma baki wani ma gashin nashin bakin ne amma kuma yana so a ƙara rinewa kuma da koma ya ƙara kuma zama bakin kasashe arna yawanci suna haka musamman 'yan boko da ya kasashe arna wasu aski su kai mata da maza duk kamar da ka ga wasu 'yan kwallo na aski ko irin aski 'yan kwallo tawo illai dai su 'yan boko ba a bar su yi ciko ragewa suke yi to saboda haka da an ragen sai a yi wannan abin da rinin bakin sai gashi ya koma baki kirin sai koma su sun dauke a matsayin kwalliya alhalin musulunci ya hana haka nan idan ya kasance wanda ya fara hurhura ne ko ba wanda ya fara kurkura ba da an ga haka nan in ba wanda ya san cewa ga abin da an kai ba to zai dauka cewa haka nan gashin mutum ne. to shi ne ce hawa filin hamami ya khadubuna fi awakhir zamani ko bis sawadi hawa filin hamami la yarihuna ra'ihatal janna ra'ihatal janna to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai kwanta su hawasul ne asali tushe ka hawasul hamami eh, eh, alhamam kurciya ke nan. wato yadda ka san bali kurciya bali kurciya nan ɗebo bali abinda za a sa da ne da shi zai koma baƙin ƙirin to haka nan wannan rinin da suke yi annabi ce su. la na ba su jin kanshin hatar janna kanshin aljanna wato la na ba su jin hatar janna kanshin aljanna wadanda ke irin wannan da wadanda ke ƙara gashi ko zuwa nabi da alaihi wasallam cikin wannan abin nan ma'ilatun mumilatun to kasiyatun ariyatun to alamomin tashi alkiyama ne waɗanda ke bayyana a ƙarshen zamani Allah ya mana tsari to har yanzu dai cikin kitabun tsahara babi na biyu adabul khala ladubban bayan gari idan mutum zai je yauce akwai ladubban da shari'a ta shata wanda idan ya bi su za a rubuta mai lada bayan ya je ya biya bukata ta kuma sannan kuma mai a rubuta mai kuma lada saboda mai ya bi dokokin da shari'a ta sha samu yustahabbu liman arada dukhul al-khala cewa mustahabbi ne ga wanda zai shiga yauce an ya kula shi ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith bacci ya ce bismillah wanda ke nufin shiga ba wanda ya shiga ba kahin a shigan. sai mutum ya ce bismillah Allahumma ya Allah inni ni a'udhu bika ina neman tsari da kayya min al daga mazan aljannu wal da kuma matan aljannu don yaushe din wurin zaman aljannu ne wuri ne na kazanta inda aljannu ke zama mutum zai iya shiga su cutar da shi wazalika yace domin kuwa dalilin da yasa zai karanta wannan li hadisi aliyin saboda hadisi ali radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace satr ma baina ayunil jinni wa awrat bani adam katanga da kuma shinge da kariya da ke tsakanin al'aurorin ‘yan adam da idanun aljannu yaya za a yi kada su ga al'aurarka to ga katangar Iza da khala'a duk kuma khala'a idan ɗayan ku zai shiga yauce an ya kula shi ce bismillah wannan hadisun yadda ya zo da shi ke bismillah kaɗai an fahimta ko to to wani hadisi anas saboda hadisi anas ibn malik kuma qala ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza dakhala al-khala idan zai shiga yauce idza dakhala bimana idza arada ad-dukhula ba in ya riga ya shiga ba dan ta ko idza dakhala al-khala idan yana nufin shiga yauce don iza kamar yadda malamai loga suka ce ya dula ala zarfiya iza na nuna lokaci ne ina ka ce iza to fi'ilin da zai biyo bayan mazi ne amma ka ce iz fi'ilin da zai biyo mubari'i ne an banta ko bambancin suke da dukkan su lokaci suke nufi hmm, iz yaqulu al munafiquna iz ya ƙulu kaza amma ce iza ja aka almunafiquna iza ƙila daga kaza da saboda haka ƙa'idar larabcin da annabi sallallahu alaihi wasallam inda zai shiga yauce ƙala sai ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith nan kuma babu bismillah ko to saboda haka wanda bai san hadisin bismillah ba sai ce ba a cewa bismillah <laughs> ko wanda shi kuma ya hadisin bismillah ka ya sani da za a nisa wanzu addu'a ba sai ce ai ba a wanzu addu'a bismillah kaɗai aka cewa an bahinta ta saboda haka in ka ji wani ya yi fatawa abinda baka sani ba kakkace babu shi ka ce ga abinda na sani an fahimta ko ta da nan ce to ai da ƙari ya ce ka ce to madalla <laughs> shi ke da amma kakka kore abin baka sani ba kakka kuma ƙara abin da baka sani ba don idan wani dalili za ka kawo da abin ka tabbatar abin ka kore kuma wani dalili za ka kawo da korewa ta saboda haka gamin gambiza ake wa hadisai domin duk gaba da a tattara a yi aiki da su eh ba wai tun eh, tun da walwala ake yi ba a ce an ce a ce bismillah na an ce a ce idza dakhala dukum al-qafala qul allahu inni a'udhu bik to wanne za a rika cikin duka za a rika sai da ko aiwa wasu wurin karantawa eh, min al wasu tura school da daure ba'u min al-khub khub khubthi wal sannan wasu kuma su ce min hubu fi bi mil ba to duk ana karanta su abin nan haka nan eh, in an ce hub fi kazanta kenan ba shi shaidan ba ni ba aljani ba nan fahimta tai to wa yustahabu idza kharaja an yaqula mustahabbi ne idan ko mutum zai hito da yace idan ya hito idza kharaja da idan ya riga hito bayan ya hito tukunna da ce gufranak cikina ya ce ya Allah gafararka wato ina neman gafararka gufranaka bi mana aqlubu maghfirataka sai sai za ka zo da maf'ulun bihi aka shahe ne fi'il wa fa'il li ta Aisha radiyallahu anha qalat kan nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala'i cewa nabi sallallahu alaihi wasallam idan ya hito daga yauce qala sai ce qufranak ya Allah gafararka wato ina neman gafaranka ka gafarta mini nan ya ka abin da ake cewa ke amma fuka hawa sun ƙara abubuwan da suka ta ƙarawa gufranaka Allahumma minna alhamdulillah allazi azhaba anni al'aza wa afani ko sai su ba ba gufranaka ma suke cewa ba ba su ba ko cewa gufranaka eh sai da wannan ba a la'akari da su duk abin da bai tabbata da nassi hadisi ba da abin da ya zo a nassi to shi ake rikawa to saboda menene yake cewa gufranak neman gafararka ya Allah kai wani abu kuskure cikin yaucin Kito. aha sai mai kuma aliyu mai walda akwai abin da aka walda wa. gufranaka saboda na hito yauci ake cewa gufranaka sai kaɗai kuma ake cewa ofranak sassauƙi eh ban ji ana son kosha ta isa istighfari to abinda wasu malamai suka ce lokacin da mutum ke cikin ta bai zikiri to wannan lokaci da ka ɓanna a cikin yaushe baka yi zikirin ba to gafarar da kake nema daga Allah wurin Allah ce ne gafarta maka wannan lokacin da ka ɓanna zikiri ko guda baka yi ba eh akwai giko masu gyara waya suna <laughs> zikiri ba su zikiri ba su zikiri eh ba su tuke tuwa suna cewa bismillah ko so da zama da ku ko shi ana son da adam na zikiri ko yaushe wani lokaci ya annabi wani lokaci kana ya zukurullah fi kulli ahyani to ya shiga bayan gari ya ɗibi wannan lokutan duk da yi zikiri ba to gafaran da yake neman ma gurin ubangiji ke da ba shi to wasu gufranak an fahimta ko to shewa ba sanadin eh, wani abu na yaucin ake neman magafaran ba lokacin ne da za a shiga ana neman tsari ko to an gama an hito karba abin da ake neman tsari gare shi kuma abin da ya shafi yaucin da kowane abu to amma lokacin da ya ɗiba na mintoci da yi zikirin ba shi mazu sallallahu alaihi wasallam to gafarar da yake nema wurin ubangiji ya yayi laifi to mu awoyi nawa muke ɗiba babu zikiri ta saboda haka a kiyaye wannan ne lokacin karantar da yara addu'ar da za a tsaye da su a kai kenan wanda nasi ya tabbata a nasi da sauƙi da kuma rikewa wa yi sahabu an yi ƙaddama da kul yusra mustahabi ne mutum ya gabatar da kafa ta hagu fit da kuli a wurin shiga a lokacin da za a shiga kenan bayan ya karanta addu'ar ko an buɗe ƙofar yauce to a fara sa ƙafa hagu wal yumna a gabatar da dama kuma fil khuruj a wurin hitowa bayan an gama abin da aka yi an buɗe ƙofan yaucin za a hito su ƙafa kuna ko, to a fara hidda ƙafar dama waje tukunna ƙafa hagu wa domin kuwa dalili akan haka likaunin muni domin damantawa tun farawa da dama fi ma huwa sharifo da abin da yake mai daraja ne nan ne ake farawa da dama kuma mai tsarki abu mai daraja sannan wurare masu tsarki nan ne ake farawa da dama wata ya shuri farawa da hagu kuma fi ma huwa gairu sharifin ga abin da ba mai daraja ba ne, ko kuma ce wuraren najasa to nan ne ake farawa da mai da dama a lokacin da mutum zai taba ruwa da hagu yake taba ruwa ko iyaka ya zuba ruwa da dama ya sa hagu amma ba dama yake sawa wurin taɓarwa ba don wurin najasa ne to haka ma in za a shiga yauce wuri ne na najasa da hagu aka fara shiga an fahimta ko ke sa malamai suka ce gida kafar dama shiga da hita duk da dama ba da dama aka hitowa a shiga da hagu ba ko a hito da hagu a shiga da dama ba gida a a kafar dama in za ka hito hito da dama gida in za ka shiga shiga da dama an fahimta ko? yau waƙar warada ma ya dullu alaihi fil jumla ya ce hadisi ya tuzgo a dunkule wanda ke nuni da haka ta shi ne ce adiba mi asailul jarrar juz'i na farko shahi na 64 wa zai dibo muna wa ya sama littafin ne tukun <laughs> eh asailu aljarrar littafin shaukani ne Ali ibn Ahmad a shaukani mujalladi ne guda hudu muna da su labirarin ɗin musahaba santa ma su kana shi muna eh ka ɗiwa mu da kafin wani sati eh kyau ga yadda ya ce abin da ya ce wanda bayanin gada ya yi na cewa musahabi ne shiga da yoce da hagu a haito da dama ko sai hadisi ya zo a kai a dunkule an fahimta to amma bai zo mana da hadisin ba shi ne ce adiba mai asirin jarra juzi na ɗaya shahi na 64 ya rubuta muku haka nan ka <clears throat> wa'iza kana filfaba'i idan ya kasance a daji ne mutum zai shiga wanda mutum zai shiga yauci fadaji faza kenan inda yake hili fallau an gane ku wani mai hausawa arowa suke ga larabawa an ce faza ce hili ko? tawo eh, ustuhibba lahul ibadu mustahabbi ne ya je nesa nan cewa mustahabbi ne akwai gyara wajib ne ya tahi nesa da hanya ya saki hanya ya tahi nesa inda ba a jin wari ko ba mai gani ne kaga dukkan su wajib ne ka yi tutun da kowa zai wuce yana jin wari la'anta ka za ka mai ko ba a zanka ba balle kuma ka tsaya kusa kuma inda duk wanda zai biya ga hanya ga kanan dunkule shi na ganin sa kamar yadda an gabu buka yi eh? <laughs> ba su dogara ga Allah <laughs> da saboda aka cewa mustahabi ne ya wuce mustahabi wajibi ne eh, wajibi ne yace hatta la yura ko an da ba a gani ne to an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma ke dan qala kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar Jabir yace mun hita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin tahiyya tahiyyar na wata kila hajjatul wada'a don ya shiyar wato hajjin eh, hadisin hajjatul wada'a tun daga Madina har tahiya har dawowa don hadisin jabir ya ce wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kabance bai zuwa yauce hatta ya taghayyaba face sai ya bace fala yura ba a gani ne sannan da shi biya bukatar saboda haka wajibi a saki hanya a tayi nesa sannan kuma mutum shi laɗe in bayan wani ice ne in bayan jiɓa in cikin wani gebe ne zai shiga duk da gebe ma dalilin cewa wurin ga'id ɗin ke da al ba sunan tutu ba ne gebe ya ce ce ma ga'id don cikin gebe ne mutum zai ce sun tuɓa ya laɗe ya biya bukata saboda haka sai aka ambaci abin da za shi yi wurin da sunan wurin an bari ko aw jaa ahadukum min al-gha'id Allah yake ko eh ɗaya ko ɗayan ku ya dawo daga ina a gebe ya dawo daga gebe ba ya dawo daga tutu ba in hmm, ba an baci tutun ba <laughs> shi ne ce yadda layura ba a gani ne gaba ɗaya? saboda haka wajib ne a ta nesa sannan da ba a ganin mutum gaba ɗaya. sannan abu na biyar wa yustahabu alla yarfa thawbahu nan ma ba istihbab bane wujub ne wajib ne kar mutum ya jajjaye tuwahi ne ya zaha al'aura sai ana gani hatta yadnuwa min al'ard sai ya kusa da ƙasa tukuna inda koda wani na nesa bai tsinka hmm. to haka nan din wajib ne ba mustahab ba an ibn umar radiyallahu anhu ma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance idza arada alhajata idan yana nufin biyan bukata la yarfa'u thawbahu sai dage tuwaki ne hatta yadnuwa min al-ardi face sai ya kusa ga kasa sannan da da dada kabine dage tufafi ne su kasan wasu mukuru suka sawa saboda haka ɗagowa ake da ƙasa mu ko yanzu in tago da wando ne aiki biyu ke wando an muhimmi ko in ka eh, tagon ka sama wando ne na ɗarmi da kai ta wani lokaci za ka ɗebe wando sai ka kusa da ƙasa za ka tsugunna tukunan da ka ɗebe amma kada ka ɗebe wando tun kana tsaye eh wannan ne sa na ganin al'aurarka haka nan din haramun ne wala yajuzu istiqbal al-qiblati wa tidbaruha fi as-sahra'i wala al bunyani wannan ra'ayin malamai ne guda uku ya doki guda a ciki kuma mai tsananin ya dauka amma da ko mai tsananin ya dauka da doki mai sassauci ko tsaka-tsaka ba eh, a gida yana da bambanci da kuma daji yauce ka shiga a cikin gida yaya za ka yi fuskanci alƙibla ko kuma ka ba alƙibla baya wannan ya halatta amma duk da haka wasu malamai sun hana fuskanta alƙibla suka ce wasu ce yana halatta ka fuskanci alƙibla ko ka ba alƙibla baya inda cikin gida ne wasu ce a'a yana halatta ka ba alƙibla baya amma dai ba ka fuskanci alƙibla ba wasu ka ce baya halatta ka fuskanci alƙibla ko eh, ka ba alƙiblan baya wasu halatta mutlaƙan wasu haramta mutlaƙan ko wasu ka ce a'a ana ba ta baya amma dai ba fuskantar ta Yan fahimta saboda haka duk wanda ya je saudiya bai ganin eh, yabin nan da eh, yaucen su na fuskanta alƙibla la sai dai kudu ko arewa an fahimta ko sharriqu aw gharribu don su gare su a sharq da al-gharb shi abin nan eh, ba mahudar rana bane ba alƙibla ce gare su ba mahudar rana ba na alƙibla gare su ba madina kudu alƙiblas ɗan fahimta ko ya sa mahudar rana ba can maka take ba in kana madina inda rana ke huduwa ba can maka take sai da sa wasu muhun waje suke sallah su ga rana sun su kan inda rana ta hutowa sai an gyara mutu an ce da alƙibla ce sai sa na mace sharriku aw gharribu to saboda haka tun lokacin da aka za a gina yauce to ana ginawa ne kudu ko arewa to kuma haka nan ne shine yake zama ladabi tun farko in yana yiwuwa to a gina haka ne kada fuskanci alƙibla kada ba alƙibla baya a lokacin da za a tsugunna a yi ƙoƙarin da za a kauce ma wannan shi ya fi girmamawa ga alƙibla nan bayan da ko don ka zo ka yasko an gina haka nan fa to wannan yana halatta babu komi ka fuskanci alƙiblan ko ka ba alƙiblan baya ba abdullahi bin umar ya ce wata ran sai da ya hau saman ɗakin sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam shina biyan bukata ya ba alƙibla baya ya fuskanci sham da alƙibla kudu amma shi ya fuskanci arewa ko sai maza jiɗo to daga nan malamai suka ce to in cikin gidaje kenan to yana halatta a dai bi alƙibla ko ba alƙibla bai wasu suka ce a'a to ai ba alƙibla aka ce ba iya fuskanta ba ba ya ba alƙibla saboda haka yana halatta a ba alƙibla baya amma ba fuskanta alƙibla ba an ko to saboda haka sai su koma zahiriya kenan a wannan wuri to saboda haka idan daji ne fa me yasa aka halatta a gida saboda samun sitira sitira sitira ne kawai wanda ke da sabanin daji in daji na ke da babu sitira tsakaninka da alkibla amma idan akwai sitira fa to nan ne shi ne ce wala ya juzu istiqbalar tsibirai wasu dabaruwa fi sahara wala fil bunyan kaga shi biyu biyu ya gami ya mutu hukunci nawa hukunci guda sai ya tsananta kwarai ana bi ayyub al-ansari radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala cewa nabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ataytumul ghaiba idan kuka shiga jebi kan jiya ko ba an kuka shiga tutu ba eh idza ataytum al-ghaiba idan kuka shiga jebi wurin biyan bukata to fala tastaqbilu qiblata fi fuskanci al-qibla wala tastadbiruha kuma kar ku bata baya walakin sai dai sharriqu ku fuskanci ina mahudar rana au gharribu ko fuskanci mahadar rana To mun biyu na game mana da alƙiblar da mahudar rana to gaba dai sun game mana saboda haka ya za mu yi sai mu ce jannibu au shammilu ku dubi janub eh, kudu kenan ko kuma eh, shan milin ku dubi arewa nan fahimta ko? no to dole sai ayi akari da abin na irin wannan qala abu ayyub abu ayyub al-ansari sa'id ibn zayd khalid ibn zayd yace na sham sai ga mun je kasar sham marahi marahiba sai muka isko salgarsu yadda suka gina salgarsu qad buniyat nahwa al-qibla nahwa al-ka'ba sun gina salajarsu suna fuskantar ka'aba irin wannan ramin da ake ginawa haka a kawo ci a gigit a katakin ne a gigita ko ci a gigita an ka zo za ka tsuguna dole ka aza kawo nan da nan <laughs> ko ba ka da zaɓi ko dai ka fuskanci alƙiblar dai ko ka ba alƙiblar baya ɗayan biyu ne baya da za ka yi ya ce haka nan muka isko sun gina salgarsu ya ce fanan harifu an ha ya ce idan muka tsugunna ga muka muna mun ba alƙibla baya amma sai mu ɗan karkata jikinmu haka shi a fanan harifu an ha sai mu karkata jikinmu daga alƙiblan sai mai kuma wa nastaghfirullah ta'ala bayan mun hito kuma sai mu nemi gafara Allah tunda fuskanta alƙibla an kai illa dai dabara suka suka dan karkata ko to wannan hadisin waɗanda suka ce akan wannan ra'ayin to tsanantawa suke game da wannan don hadisa abu ayyub al-ansari din kenan duk da karkata da suka yi, suka fito sai sun nemi gafara an fahimta ko to saboda haka wajib ne lokacin da mutum zai gina yauce a kula da wannan kauce to idan an je daji ne to mutum ya kokare ya samu sitara wanda zai kare shi daga alƙibla in yi haka nan to hukuncin shi ya zama daidai da gida kenan da fuskanta alƙibla ya ko eh, alƙibla ya ba baya wallahu ALA. sannan za mu tsaya saboda lokaci abinda ba karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah shi ya fi muna shi ɗaya cikin zukatan masu saurare wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk